الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da bukata ji tabbata Allahu a salatu na ci da aminci wuni wuluri tabbata nabi Muhammadu sallallahu alaihi na safo shiga ya may 2017 kalendar miladiya mai daidai da safo shi ne mutu abeko mutafe ya shaban 2014 38 a 1438 na kalendar nigeria ne mai ta ci da karatun littafiyan عقيدة السلف الصالح يا محمد يا الشيخ العلامة المحدث محمد الطيب ابن إسحاق الأنصاري المدني نونغاي نوسين منجي مسجد النبوي زعمنوني كان الإمام محمد الأمين الشيكي تنسيو شوزوهي باتا جان غافرة محمد الطيب ابن إسحاق الأنصاري نكمنا بياني وغلياينا لي أين دقاء فريق أبو النبوتيا وشلو مدينة cimega cimbukutu nan ko hmm. cimbukutu hmm. awai ake na maliyo ne katon da ta ci ba ne ji ba ni ke ji katon ne hanyar gwari ne nan gawa na shaɗu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ila jami'i sakalaini aljinnu wal'insu وأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ولم يزل مجاهدا في سبيل الله حتى كمل الله به الدين كما قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ثم استعثر به ثم استعثر به ربه والحقه بالرفيق الأعلى وفارق الدنيا وأهلها وأنه لا يؤمن أحد hatta ya kuna hawawu taba'an lima ja'a bihi wa hatta ya kuna huwa habu ilaihi min nafsihi wa waladihi wa nasu ajma'in wa anna ma'ana mahabbatuhu ta'atuhu fi ma'amar wa tasdiqu fi ma'akhbar wa istinabu ma naha an wa zajar wa an la Allah illa bima shara wa la itra'uhu والقلو فيه ورفعه عن منزلته التي أنزله الله عز وجل بدعائه والاستغاثة به فقد قال صلى الله عليه وسلم الدعاء والعبادة وقال صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل وأن الاستغاثة به فضلا عن غيره من الأولياء وأصحاب المشاهد شرك بالله تعالى والتعلق بغير الله في جلب المنافع في جلب خير أو دفع شر استقلالا أو وسيطا شرك أي وأن تعلق القلب بالأولياء والجن بالتوكل عليهم والالتجاء إليهم و... ومراقبة نعم. ومراقبة روحانياتهم بأنواع من النسك وفي قضاء الحاجات وتفريج الكربات شرك بالله تعالى سواء kana zalika bismi talsamati aw tawassulati kullu zalika shirkun wa dalalun ma anzala Allahu ma anzala Allahu alkitabu wa la arsala ar-rusul illa bi illa li ibtaliha وإبادة جذورها وتطير القلوب منها فلا حول ولا قوة إلا بالله مجابه من قوانا شعبه yi jiri ina kira ibu don ya yi imani jin anna muhammadan kida nabi muhammadu abuduhu wuji sokuyo wa rasuluhu tuce ce muyo ila jami istakalai ne na ba alita ipata aljinnu wal insu jini ga zawon gishi wa annahu ballagar risala kuma hakika nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wayan yana tutunan wa'addal amana kuma amana cin wa nasaha hal'ummata majin al'umma nasiha wa lam yazal mujahidan fi sabilillah annabi sa sallam kun kiya ba mu feji jihadi da ko ce hatta kammala Allah bihi din har ce ce gumi kama qala ta'ala kamar ce ce latin gan al yawma yinan akmaltu lakum dinakum mi gumi gumiyaye wa atmamtu alaikum ni'mati mani ma milada ya zaba ya wa raditu lakum al-islam dina mai da jiga addini musulunci ga addini summa ta'assara bihi rabb rabbuhu sai shi ta nabi sa sallam ta wa alhaqahu bir rafiq ala mutula da da na latu na mana nabi sa sallam ajin hajali wa faraka dunya mutaga gabe je wa ahlaha da zai fi jona na da hajji hajji yani wa annahu la yuminu ahadun zanduru madaba na imani wa gumina hatta ya kuna hawawu sai tun ya gunga fi tab an lima ja a biyu ga mutu yana nabi sa sallan yi na wa ta ya kuna huwa habu ilai min nafsi sai zama gafi wa je boye a nabi sa sallan ga citashin wa walaji ma je boye a nabi ga ju wannan sai ajmain ma je boye a nabi ga an yi bata wanda ma'ana mahabbatuhu ma'ana ya anabi sa boye ji annabi sa sallam magai ta'atuhu fi ma amara yana anabi sa sallam gaji foro da yana wala mai wato wa tasdiquhu fi ma akhbara yana ma annabi sa sallam gaya labari na wala ya gaskiya wastinabu ma naha anhu wa zajar yana ma annabi sa sallam ga nan ga yazo iya wala iya gani bi wa an la yu'badu Allah illa bi ma shara wa ma jibu ta ceca sai bi na bi da shari'a ya nabi sa sallan mu nan wala ikra'uhu uji boye ya nabi ga wa so du'a nabi a har wa du'a nabi a gogan wani gulu fi umaji boye ya nabi ga wa loji ya tu e ce do ya nabi bua wa raf'ihi an manzilati ko wa daraja nabi sa sallan la go matsayu ga allati anzalahu Allahu azza wa jalla na sakwallu dana bi du'a'i wa da ba duwa bi wa wal istighathati bihi wace wa wan gani fa faqad qala sallallahu alaihi wasallam hakika nabi sallallahu alaihi wasallam ga addu'a huwa al ibada addu'a ga ibada wa qala sallallahu alaihi wasallam anabi sallallahu alaihi wasallam ga innahu la yustaghasu bi ay eh wa wan zubemiya wa inna ma yustaghasu billahi azza wa jalla sana e wa wanzu bi ne gai soko wa anna al istighasata bihi ya e zamu ga wanzu bi anabi fadlan an gairi cin bele zai jike ji anabi anan min al awliya min ya e walijo wa ashabil mashahidi ganda zai zai fi kabari wani shirkun billahi ya e lafa soko ba ciwo wa ta'alluqu bi ghairi llah ya zamu lulu bazan doci fi jelbi khairin e, e, bayan jijin bayan alkhairu ga ga labba zaman cikin ga wadi alkhairu aw daf sharrin ko ya e bayani lafiya bo yin gu istiqlalan wa le ga zamu cin mutum mutum ga la alheri biya ko kun ga la shari kiya bo yawo aw wasitan ko wa le ga zamu cikin ta ci da tsakanin ba su kun ci abin alkhairu ba kun ci an shari kiya bo wato jijin ne shirukun shirku aiwa anna ta'alluqal qalbi bil awliya'i azu la mululu bawalishi aw jin ko jinu, bi tawakkul alayhi wa ya be jenuji ko wa ya be waliji wal iltijai ilayhi ko ya da watson baloba wa muraqabati rauhaniyatihim ko mawacin rauhaniya ji lewace yi sunna ji biyan wa in mina musuki da yiri yiri bada ibada shi kakan fi qada haja ce ya ci da wa bukata jawai wata firijin kurbati a la bai ba kya ba ya wai wato jijiyan nafa shirkun billahi ta'ala la fa ko ba ci ro sawa'un ka na zalika bismi tal samati dejuwo ibada na wajiya za wuce na bai su ne talsamati samati ma'ana bai su ne tsubuce tsubuce bai tsubunan bai sun ne yi sunu kowai la'ayin loci je da shi wace giminci niki ko kowai za su nu kaba yin loci on gaji wai lafala ya za wace lago hana kaibo da sauransu wasu la ce ko ga wayo sunu indi ne mu funga di tawassuli a wayo mata kullu zalika bata mai shirkun shirku yo wadda lalun da yi ma anzalallahu alkitaba da kwacin littafi kin shan wala arsalar rusula ko kuma su tuci a illali butali ya sai ba bi alayin irin da jajjan ya lawan yaya wai ba da juzuri ha ko bere irin ne masu mu alawan muwaya wata tirul kulubu mina ba alayin gbaza an ja yi ke irin na luwa fala haula ide dabara wala kuwata yi made kagwa illa billahi sai bi switch ga wannan shahadu anna muhammadan abuduhu jiriga ne muhammadu hushin ya ce shi yo ibn cikin latin ya kul in kuntum fi raibin na zanna ala abdina ya ga fi ya yi shakka ya yi kilo keji ya ce ne cin biya wuji shi na fatu bi suratin min mislihi ya da sura kani ne da ju wa du shuhada akum ya ga je le ya je yebe min dun la ban bi ce in kuntum sadikin zai abu di babun eh, shirin ma nazarna ala abdina zai abdina ba abun nabu alaihi sallam subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjid ita ce tabbata ya kuma la wujuda zanye shi daga masjid alharam da masjid alharam zai abdi ba abun nabu annabi muhammad sallallahu alaihi ma qama abudullahi yad'uhu ka ku na ya ce ci na ki to yi ce ci zai abdullahi ba abun nabu annabi sallallahu alaihi wa alihi وسلم ومن الليل فتعجل به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا يشي في جباد وفوج كيف وفي موسك وفوج تعجدي yabo ce cudula belayin ta dula matsayin makamul mahmudu wai za a kuma fuji ta'ajiru zai shigo annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ne addu'a na annabi da sai ba dokuna rabbana atina fid dunya hasanatan وفي hasanatan حسنة وكنا عذاب النار ko a annabi sa sallan mafike gabe ga a kunu kama ya akunu al'amudu ne giyan yici ke mina wuje giyan wa ashrabu kama ya shrabu al'abudu mafi ke mina wuje fina inna ma ana abudun ne fi wasu a sai wuje zai ya abudu babun nabu annabi sa sallan ebogo annabi sa sallan a annabi sa sallan miji cece annabi sa sallam ga man yahmiluni ila qaumihi za a lamilo ba jama'in wujo fa inna quraishan mana'uni an uballiga kalama rabbi yabana quraishi ji ami kana mi awuyan yin ga yace ci mina kin ne lawo da wannan ne lawo ga annabi sa sallam miji ce ka a da ki sanu ci da shi sa she she yusuf ya da lalafi kin ba wannan wannan a ga mala'ika jibril ga ba annabi da yani a ci ga annabi a ga annabi cin yoga ga a shi obe da obe daga ba ne lawaye biya wani mala'ika jibril ga a zane lawaye ya wani lali za wance ya liya ga to rajo lobu mala'ika jibril fiye ne sai sama gutuwa ba mun je tunganci na sukun ya kanna da tsakaniyar ce cobi alita ne kenenan a sai layar kan wuce ke abu a dai layar kan wuce ke abu mulaka jibrilu ali annabi sa sallallahu ta yin al'arash wadana mulaka jibrilu fake shiki mulaka jibrilu dai shiki zai na sahabi shi in ba annabi sa sallallahu na ke daga kafin bigi man gina ni a ga hun kin ga ya rasul ya sha min kayo da a sha daga gabo shebolo wali yan ne gama ne ga nabi asaliya eh, ne jigitu hmm. ani ba mu biyo wujiyan sai shi hmm. ko yi jiga ne ko hmm. ta wa rasuluhu ani muhammadu make ya fici ko saboda ce ce aga anabi zai ni rasulullah anabi za a sanin zai ni rasulullah ilaikum jami'a ni fici na sai ci bai bai ko amma ma ka illa rahmatan lil alamin yito to sai bo no fira mo ya litaji bata ma kana muhammadu ba ahadin min rijali kum walakin rasulullah wa khatamun nabi annabi muhammadu shi ba bazan do mini zaba ge ba wanda ya tuce ya tuce mai annabi ya zumago annabi sa sallan ma ngo kuti matbiyan nubuwa kuma sala ni ga ya annabi ya karshe e bugo annabi sa sallan tuce ya tuce a cinga duyo ila sakalaini aljinni wal ins lo gayin zan an gigan da ta jinu shi benin wayi pabo ko pa paji ko wayi pazuru kashi ko un po un po wayi baji wayi nzaji yi tsofu wa yi tsofu wayi tsofuwa bata anayi sa san wa tu zan bata zandoro bi hakki na bi shi ngan ya tuna to mu muhammad na ban bambe wuni ga manuso na dia anin muhammad tun biyani na habbe tashin kiyama gaji zan doro na gata ta yake mana waji wajibi ta ci gona sako a nabi sa sallam gaji ga imani jikina ga imani jina ya zan doro a bashi ga ke mina wuji dole ta tiyan hadurun wa lami tu shari'a ya nan musa ne a shazu wuji dole ta tiyan gona wa lami tu shari'a nan muhammadu na nan zan doro ga hacin na zan ji musulmiya bi ga la yasma'u bi fi hadhihi al-umma zan da wa sako mi al-umman naba yahudiyun yahudi wala nasarani ko nasara wala ne min billa zai wasu tubiyun cha jima bai bena tumbe bena illa kana min a nar na lilla ga sai da mi ya ko ya zabe shi ga ani Muhammad Balarabi kan ga tufe wa kan bambe faji koji ga mana ani sa sallama ya lafi alita ibata ni rasulullahi alaikum jami'a وكان النبي باص الى كون خاص ويصي الى الناس اما annabi za a sanin ga annabi yan da ya tafi lufafi ba jama'an yi kawai amma wa nan muhammadu a tuntun ba zuwa an ji fata ko mun gane wa annahu ballagar risalata annabi za a sallama wayan yana tuntuna wa addal amanata kuma amana ci wa nasaha umma. majalu majnasiha nasiha wa lam yazal mujahidan fi sabilillah ta kamala Allah bi din kuma ku kiya ban feji jihadi da ko yace cha da wani ara addini aguni guni sai ci ga ne daga ma wa zila ka min rabbika na to tumbe daga ba sai ce wani ayawu fa in lam taf'al fa ma ballagta risalata ko o uballigum risalati rabbi ya waye yayin yana ce ki wa tumutuna ko mm. o ma wani da wani kai fa kuma ila ma na kuma anu ana bayan sai ci haja ganin wa ga min ne bayan ne kan ga le luwana alayi ku kya wan feji jadi da ku ce ci ya ku badr ya ku ugu da ya ku ga zotu khandak ko mm. ya ku hune ne habbe ku tabuk ba ta ne sa sallin da sabu jigaji addini musulunci ma wa gumiyani kemna Allah subhanahu wa ta'ala ga aliyu ma kuma lakum dinakum dinan ne addini gumiyaye wa atmamtu alaikum ni'mati ni malada ya zaba ya wa raditu lakum al-islam dina me da jiga addini musulunci gai addini buga addini musulunci agumiya ni ga malai ma malik ga fama ya yakum yau idin dinan fa sai fa yakunu bi yawm dina ina ji addini zamani ya ni biyani kin wajen ciga ji addini nan nan fa ma za ba'dul haqqi illa dalal eh dan bo zuma gaskiya ba sai egi wayin tuti'u tatalu ya ga mutu anabi ya ga je bawu sai ji gane ko mm. wa anna za sirati mustaqim ko mi shine gboro fattabi ga ji ya mitu ta tattabi subula fatafarraqa bikum an sabili ya ga la to subulu jumbi ya gabe ko ce ti ma annabi ga man hadasa safiya amri na za ma laisa minu fa huwa raddun dan ga sun be da dini no madan bashi bole ana ganye da sun man amila amalan laisa la ya'muru na fa huwa raddun annabi ga alaikum bi sunnati ya su sunne ne وسنة الخلفاء الراشدين بسنة الخلفاء الراشدين جعلوا عليها بالنواجد وإياك ومحدثات الأمور ما جاء بمن بين جاء صابدا ديننا فإن كل محدثة بدعة يبون دون صابدا ديننا بدعة ewago wa khairul hadi hadi muhammadin ba wani da alkhairi gana wai ba wani annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai bago iya gangani fa malam yariful rifu albadri yuna fa laysa min al-jin yana da yadda kuma badro wani ake ga ajini ya wani nan mun ji yaran mun ji na khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum sai bago iya gangani da bidiye iya da yana sabugun ajini ne a kai da yan rafi da aki da shi a jikenin iya gani duniya aka ga kiya aki da shi ajo shi aji asabi alibi gi mutunci shi a jaga bakar da umaru da usman yi kafira ma dana malo na asiya shi a jaga na na shagan da na na sofi da ci dace ya wali ya zubi lai shi a shi a ga majen ba ga ta ma biya bakar da umaru ma da adda yi shaki a yawu ma ke da na na sha da rayun magujin hajiyar zinin shi a shi a ga sa kuɗe liya wuce da iya ngaya kai da albadawo shi a shi a ga sayid na ali da falaga anabi bata shi aji a ga imamu a gobe gube bata yi masu muna e cin bici a mai yaya a mai bata a matajimin dondowa a madaili ne gaibu shi aji a ga agbagi ga alo alijanna zando na majaya na jiki yayan wọn alo alijanna shi aji aji gulu ta cinye lamarin imamu ajo chi aji ma ga alukura ne gba gbada na wula gun alukura na wa jina da imam imamu almaji ga kan ga wadin gani biyu ba tango ga wuli a shi aji ga dana ko ji gani ako ebogo wa ma zuwa daga ki da shi yanci ba so ga so ga so ga so ga so shi da ne ba to ga mafari sayyidina sannan sayyidina umar sannan sayyidina usman sannan sayyidina ali wacce ke ba yardan su ko da ramar su ko ya sabi ali sa sallan jibrani wa majugulu dan ciyan alul baiti jibwa ko diga na ko aqida mutazila shi aqida bidiyo mutazila gan ai ma ji sun su ko amma ji ma ne su fatiyan sai ciyan wọ́n lé ẹgbẹ̀rún náà ló kà ń motar zage-zage da tun ka ba don gazu musulunci amma wa ga da kafirci ba da man zartun bai nan manzil ta yi ne no le ga na jiki da ga na luwa motar zage maga to ke ke lokacin ka ba da alifa maga lo ne wa jiki wa tiya musa zage maji da ga shafa da wa a maji da ga zai da na ga dana ni a da azu da ga eno na no le aki da motar zage ga da motar zage ma e lami to an kale an kale lami to mun jinas mutum zame eke ji ake e lotu zan bi hadisin a hadi babiyan akida ba so da akida yan mutum zaje akida bidiya ga dono akida yan jami'a shi man akidu yo na ni sa sallam wa na ja mun sofuwa nya ga ne imani do do soko da bu wole ga wanci dai da ya tin ga ngone to ibili e gangani ga to kafiri ga musheji ba ta so ga to firawo ne ya so ga ji mu'mini mai e bane jami'a shi a ga sako da suna mu da sifa jami'a shi a ga aljanna ladabani a inna ma ladabani wale kida saba nga to jike nga to a zadana akida qadariya to akida in ce ye gima akida murjiya shi na jiga imani biya imani kya a maga imani ga wajo la wata don yi go kawai a ciga tun da ni ne imani ba nan ga wale yin bidiya shiga da wani biyu akidan sufaye shi na jeji gulu a cegitu da adiniyo da ibada jin da imila fishe ijo da imila batin wale ne bata wani ke an bibiya juyo na addinin musulunci wunde gangani duniya nan ko ga sun masta asara bihi rabbu ce a nufi sa ta wa alhaka wa bin rafi kila alawun cuji da jula da fiti ne na wai ga wani annabi sa sallama a jami wa fara ka duniya wa magan da je wa ala ga zai yi fijo ne ya buga annabi sa sallama a a ani na na hu mai yi tuna wa ga jami a tsoma ga a fa in mita fa umul khaliduna nga wa ga nga wa ga jami a ga adaba felo ya buga annabi sa sallama a jikiyo ma a ni. malaika jibrilu ba ne ga ya ya muhammadu shi shi ma shi ta fa innaka mayitu jin rayuwa ma ki wani lokaci bidan no ga dike ga jahajali ma na li basharin min qablikal khuld yillu dan buya nan wa jin rayuwa ka ni wana anin za a sallam ga ma min nabi ya ji bi da bayin ladu fina ya so bi da eh, ayin la bi wuce so ba na ga gora yu da no ba na ma gora ya bi ci da ya ba su gun ko annabi sallallahu alaihi wasallam annabi za a sallama jahan jalilin ga sayyidina abubakar ya nuna kan biyo ga man kana ya budu muhammadan fa inna muhammada kadimata ne ga jibuta ne mu na ne mu da jahan jalilin shehu sufi ya ga mana a gan a gan a ga shi ga da kashin za a dasa ne sai dilu juriya ka zo tun lamana mai ga ne sa sallam ga ya biye guje na ba ene yi gajinin annabi a yi dambo sai na bukar ga shalifa annabi a yi dambo sai na mul ga shalifa annabi a yi dambo sai na usman ga shalifa annabi a yi dambo sai na ali ga shalifa annabi sa sallama yi dambo fitinan da ta ji faruwa tsakanin sahabi da ma jan gyara a hmm? anabi a yi dabu da akida sakpaja a fi akida jamiya mutazila rafida shi'a ko a murji'a mutazila karramiya kullabiya a sha'ira sufiya tijaniya faidiya ba ta wuce hadisi atsami a ani za a sallama a ji bayaniyar wọn àgbẹ̀ ah, gan ẹ́ egogo eh? wà lé gan gàmọ́ lẹ́yìn náà báyìí zaniga la ziyara lo kabari a nabi sa sallan madina jiwa da jun sallama na yanayi gajin ba ga na. izaka za ka lo masallaci a nabi za a sallam mun ci bello bai ka bara a nabi cewa da jin sallama ene ga gina ya ne ga ya li a nabi ya kaza ta lamana manna ene ga ne wato zai ga lo ba ga ne wa li a nabi ya zane wato zai ga lo a ga ne kan bari sama ji sallama ka ta nabi kuma ka ga ibn a nabi gushe ya goye da bai ji tattauna bi a nabi ya kuwa ga nonon amma la al-imam al-qurtubi ka al-qasalani ta ibn adil al-asqalani ngole ko man ne fata a faye su faye ji sarawi na ji gaggabo ji ji gan a ne sa sallam yi dan buwa ma ya yi a ne biye ya biye ne ga mana zo o ma ka lek ma tan ki wa zuwa ga wani ba bi abadan wa yadda ya ne ya ya dike ya faye ya ne bi ya o su mun shona inda ci ga ga biye ne la ce ga ne bi dan bu a mai a mai li a ne biya mai ga ba ta gangani biyu ne yi gaskiya ngole zane ga ga gan wuye li ane biye ba nu me baza gani biyo alaikum zane ga gan wuye li ane biyo me ba ne no wa gan gan wa gan wa gan to wuye sahabi wa gan wa gan to wuye ki wuye sahabi bane zane sahabi ne ga zane mai ma ji biyo nan gan mutum da ma ga ni gan gumbi ma na something years na kawai bai ga ogun bi ani bai cewa gawa claim gawa sai kima ba sai sahabi ma gama na zuci na shida anan gama zuci ga zan dakin ga anabi ga unga ga kan ga anabi ga unga ga kan inda na ma ga ma ga nga ci gashi shi wuje bi nga zikiri kaza na dana wa gaji wo photocopy 400 wala gun ya zai zando wala magaji wo ci ma photocopy wa nan gajiya ko nga su ko enu gaji ku gaji accident e dabu zanu su da tu gwamnati wo amala addu'a na nga da ake kata uji uji kula gani duniya anai magaga wanci ya ziya wali ne ce na ba wanci e maji kula duniya nan ajuji moti har ruwa to ta ga nai ga ele na ji adini musulunci a na ji hujja ma yau ko wa annahu la yaminu ahadun zandoro madan bo na yima aji imani na na imani wa gumi na ta kuna wa taban lima ja abi sai tun ya gunga mi tuye na nabi sa sallan da yi yin wa ta kuna wa habilai min nasu wa laji wa nasa ajmin sai mai fi.

wa anna ma'ana mahabbatuhu goyen nabi sa sallan man manuyi ta'atu fi ma amara yana nabi gaji foro na walawaji wa tasdiqu fi ma akhbara yana nabi ga labarin na walawa ya gaskiya wastinabu ma naha anu wa zajara yana nabi ga kan ga walawa lugwa na walawa ya gani buyi ko wa Allah yubadullahi illa bima shara wa ma jibuta sakwa sai na da shari'a ya ce ciwo nan ko wa alaikum salam wa latira'uhu wal gulu fi rafu an manzilati allati anzalahu azalahu Allah azza jalla bi du'a wa lisghasati bi ko majibu ya ne diga wa fi du'a ne bi yo lo jo tu e chen la mariya ne yo yo la won lo go matsayin ya bu bu gan mm na daga ibo ya ne biya mm. to ke bo ya ne bi ba ne ta'atuhu fima amara yana nabi ga ga waje na wallahu ja fi Allah wa fi rasul ya mutu sa ko mai lani chi ci wa mai yuti rasula fa kada ata Allah na ga mutu nan sannan mutu ce an don wayun u ta ta ga mutu ga de bawo ko wa ma ta kum rasul fa ku zo ne tuce gaji ya goma na kuma anu fanta ne wa kai ne gaji ya iya gani duyi ko a fahimta na za tun fi shi faru duhu ila Allah wa rasul ga da tin lebe tin ce ga da ce ba da su ce ngani be tu ci eh ga ga da tin lebe zan da go sun yawa yin eh, ga da tin lebe ba gaskiya ce la mi tun ci to ko e eh, bogo ani bi gaji salla waji ga fiyazu wafi ga wa zakawa wa ga lwaji wa ko ga ja salatu ani waji ga ja azkaru ya ja azkaru ko kimna ni bi wuna waji ke waji ga ja da ci waji ga ngole ina ne daga waje na waji wa tasdiquhu fi ma akhbara ina ne daga ya labari na gaji wuya gaskiya anabi ya labari ga zandoro ga su waye daji nga ga ba kabari gaskiya waye daji nga ni mai kabari gaskiya waye daji nga ga ina ki faliki ya mi wai mani ji ko nga al'ara shi da wai mani ji nga al-kursi da wai mani ji nga janna da wai mani ji nga yana da wai mani ji nga malaika da wai mani ji ko nga siri dabo wayi ji? nga lo ne kaza anji wayi ji, ko nga atangwa fali kiyani wayi ji? nga siran dabo wayi ji? nga tsuwa dabo fali kiyani wayi ji? nga malaika jibril be ni kaili be israfil ji dabo wayi ji? nga baitul mamur dabo da sama wayi ji? ngole yana ji anibi sa asalin ga labarin na wayi manji ga dajjala da ya kaji karshe yana ga anibi bi sabi a cikin kaji karshe yana na gida ga alace ya yi lozon kami tashin ma na, fa ta yana ji anibi a asalin ga labarin da na wakijin waɗi manji gan wa mugu bu ma naha anhu wa zajar yana ma anibi ga nan wuce lugwan waɗiya gani bi waɗiya da shirka waɗiya da lafa ko waɗiya da zawi waɗiya da siri waɗiya da tsubu waɗiya da tawata ya kabari ko waɗiya da ibada jin ya kabari waɗiya da wani mai kuci shi da zanwaci na jin sai cane waɗiya da wani mai kuralu ya buna ne bisa a sallamin kan waɗiya da zawi waɗiya da eyi waɗiya da robbery jin waɗiya da ya cinye ne waɗiya da takada waɗiya da farijin waɗiya da na kuti waɗi a bi tokogiyar sahabi ali waɗi a bi tokogiyar musulmi da sauransu ngoli ne janibi kan go lolu gwan waji ce waɗi a gangani duni wa majibu ta tet ne ibada iri na ni sa sallama jina da yi rinu lawo sahabi jina ga wajen waji sallah iri na ni jina sallu kamar ayatu muni sallu sallah kamne ne ne sallah ne wa fiyazun kemina ne sa sallan fiyazun nan wa jaji kemina ne sa sallan jaji na kuzu anni manasika kuma ga jaje ga je jaje ri ne mijina wale za ne jin ne ga za ne wa ne bi nan ko ji gane ko mm. e ga ne yula e wuya falla ta bu e na ne bi e wa ne wuya falla ta cin ne ji je wa bi ni obi mun wo ji ne ko ji gane ko ja salatu ya ne bi ri salatu na ne bi ju je salati salatu ya ne ni zati fati ko salatu nari ko salatu jina ko salatu bishishiya ko salatu mishishiya wasu za ta ɗandu ne su ta mai fata ba malam ya kun fi asalin mutu a rafan waje a bihi min ba da hudu bal ina ke zamani a nabi ya zama ci bai zuma gwena a ganye da su launci wata uji boya ne bi gayi wa natura uhu wa su duwa na bi logoga wal gulu fi ko ko abi a ka wa rafu an manzilaci ko lagwa daraju ga Allah ya zala Allah azza jalla ko bi du'a wace da ya anabi wai da ba du'a wai da bi du'a ba na suna anabi ga wayo wali ta za a ci biyu ko wa wanzu gani biya fa kadi kala ne ci ga anabi sa sallam ga addu'a wa li da du'a ga ibada anabi sa sallam ga matsayi ga ala matsayin makamin mahmud ya a sayan ba sa saka ka makaman mahmuda anabi sa sallam ga bi fala ga ta bata ana sayyidu walad adam bila fakrin annabi sa sallam da falla ga annabi bata ko annabi sa sun da falla ga annabi bata annabi sa sallam ya khalilu yanzu yace inna allah takhazani khalilan kama takhaza ibrahima khalila annabi sa sallam ne isra'i ganda miraji subhanahu wa ta'ala bi abi laylan min masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawla linuriyahu min ayatina annabi sallallahu alaihi wa sallam ta tujali ta ibata inni rasulullahi ilaikum jami'a annabi sa sallam aga ni malajin alalli gani de alumuji annabi sa sallam ga ka jannayin lo ati baba janna fa sarke fa yaqul al khazin man anta fa aqulu ana muhammad fa yaqul bika mitu an la afta ali ahadin qablaka annabi sallallahu alaihi wasallam alumu ga ka a jannayin gadon nanul akhiruna al awwaluna yawm al qiyamah annabi sallallahu alaihi wasallam dole ade farla da daraja shi bai da mujiza shi kakai ni annabi sallallahu alaihi wa sallam amma to sun ga du'a na a go a ka gani annabi ga la tatruni kama suratul nasara isa ibn maryam ya ga du'a nabi annabi ga ga don ya go iya kan kin na mishan yi du'a nabi isa ne ma inna ma ana abdu mi dai wuji ya ce ce ga je ga wuji ya ce ce ne ne bi ya buga su biyu ga wa inna min judika duniya wa ha wa min ka ilimin lauhi wal qalami ga mini falala annabi nga aji jo nga ma aji alikiyani mini ilimi annabi maga ilimi na dalol mafuzo to ilimi na alqalami akayo no ngo ile a a ga nabi dai dia wa inna lana lil wal'ula wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun to jani tan yi ga alkiyami to jani tan ba ni be jinu je ba da ji buta ya mu ani ma da ili me gaiba kula la man fi sama ta zadul gaiba illa Allah ya zada sama be kina da ili me gaibuna law kuntu alamul gaiba mi da ga da ili me gaibu lastaktartu min alkhairi na adukum bi diyan alkhairi wa ma masani yasu ya guma wa jami'a babu idan anabi ya ngo ne so ko ya za nasara wa nasru illa min la nasara da ba so ko sai sejo in yansuru suru Allah fala galiba lakum so ko ya nasara za ndoro ya nasara wa e bogo un jane da ya za nasara so ko ya za nasara so ko ya za ya habu limai ya shawi na so ya habu limai ya sha zukur aw zawujum zukuranan wai na so ya habu limai ya shawa sai ma un jane da ya za ja so ko ya ji butayo un jane bi sa mun ga ya ji butayo un jane da ya ji ya kul inna salati wa nusuki wa ma yawma mati lillahi sokwa sokwa layo ko ah ga annabi ga addu'a wal ibada ko wa qala annabi sa sallam ga inna la su bi wa niya inna ma yutaga yustaghasu billahi so ko ngai wa wanju gangani be wa annal wa annal isti'anata wa annal istighasata wa izmu wa wanzu ga wuce bihi bi anabi fallan an gairi min al-awliya shin bi zai ke min ya walijo wa ashabul mashari an ba zai fi ne ka na shirkun billahi tala shirku yo sai gona sai ce ya tasagi suna rabbakum fastajaba lakum ifi awan zube ce ci yin ci uci gwaduwa e amma an ga wale za je ke ga sawa be zawangi na yi hayyin ubi rayuwa qadirun ubi yi kai hadirun umadan bona ni bayanan mai mustaci waye jiwuna ẹsẹ̀ ládàgbòmọ́ aláìgbòmílẹ̀ ìgbòmílẹ̀ ìgbòmílẹ̀ wọ́n di yáni akó alálìmọ̀ aláìnáwó ìnáwó jíba agó fún àwọn obìnrin ìfẹ́ tápà sí gbọ̀gá ní ìgbọ̀n gun tápà oúnjẹ fún ọtí orí wọ́n lé ń di tẹ̀mú kwányá. àmọ́ ọ̀wọ́ wà ń dùbẹ́ fẹ́ làwọn tí mọ́ dẹ́wà kó làwọn jẹ́ gáyà àgọ́ àdúrà yà. walau sami'u mastajabu lakum ka magawo ma agwa wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum ya fa al qiyam ma gaji kafin kan ne ne afa ba tin na bi uka nisfu khabir wa ta'alluqu bi ghayri allah yazulu bazan ne yusa kwana fi jalbi khairin aw dafi sharrin e balila bi al khair ko ala shara shaya bu in yamsaka allah bi dhurrin fala kashifa lahu illa wuce ci ga egun la ce ci ga ka ga egun ga jewe sando le egun ci ya bo sai sako wai yuri ka bi khairin sai ce maga baga alkhairi ga da wai falara da lifan da ga da wani la alkhairi wuce kiya bu wana sai kiyo sai na sai ta e gogo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la hawla la quwwata illa billah ebogo wale alkhairi wewo yusuku sheri we bi ciwo yusuku ko ka gani ta awai da istiqlalan aw wasitan zanweci la da yawo ko la shari tuya bu yawo independent la zanweci make jiwe in the name of intermediary mun da sakani wa gangani ba sakoya a ga mana abudu min la li qaribuna ila allah zulfa ko ga wala shifa'una inda allah ko no ni an ta jala bai na bainallahi bai na wasa ita mini kibo mini na wasu da islam mini asbabu da suka ga yi suka ga ba doyi suko straight za sa laka ibadi anni fa inni qarib idza sa'alta fas'alillah wa ad'u rabbi asa an la akuna bi du'a'i rabbi shaqiya addu'a'u huwa al-ibada mun ya so ga da zamu tilaku ta ce wato so ga yi zawon ci zawon ci so koya waya no ai wa anna ta'alluqa al-qalbi wale ɗagan e e e nan wato bi ma'ana ya gban luluban bil auda luluban waliji awul jini ko majini bi tawakkul alai nulu yuya walil tija ilai ko ya zudu ba o muraqabati rauhaniyati ko za ci fuji muraqaban rauhaniyan zawucin shi bi anwa in minan nusuki da yiri yiri shi yan ibada shi fi qada il hajati e ba kibo e ba bukata jo wata frijil bati ko ale gun ati ayabo shirkun billahi ta'ala shirku kin wajo ki wajo ga ba wannan mu aya bi su ko Allah fa tawakkalu in kuntum mu'minin sai shi ya ya da ke gafi mu'minina kuma mai tawakkal ala Allah fa wa hasbu dan ga ya bi sai da su sha ku ke yi wallahi fa tawakkalu in kuntum mu'minin hasbunallahu wa ni'mal wakeel ko da ba su ko wa taimako bai su ko iyaka na budu wa iyaka ne su wa ni bu ila rabbikum wa aslimu lahu e bago ga da jibu ta zando ciyan zando ce da zun zando ce da zun ba ta ciyan taku zando ce da zun ba ya kajigi zando ce da zun nan gi ko na boci tuyu zuna ana eh, ce da zun tolo tolo ana eh, ce abishe bubuwan yi e kufi don ce walu jike walu tu bata yana bata yana ide jike a yadda bukata mai tunan wani imam wani watu ko wani wa promotion ko wani wa yini ko wani wa yagi ko wani wa lafiya ko wai wa gusa ko wai wa tsa ko ko aga business sun shi guro ko wa ga masiba ndo ruga beje mu ko ga tele lawo ne ke tiyan kwata wani ndo ruga jiki mu ndo ruga nikin mu da sauransu yanda jiga wai wo kilawe kilawe yi so ko wace da yi bin da jijo wai lai lafa so ko ba tire ko tafridil qurbati ko da ji mai bata in the name of kula kiwjo kula wun lu kiya un legun kiya go daga ko kula wun wuzu daga masibo wato ne kun bi da shirku allazina idza asabatuhum musibatu zane musiba gade qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un aga da ba sai ba fi to shi maga ya she ba da tonin nasuwa un zalika ga ta jeji yoji ya ci aga bismi talfamati aga talashi mu ja ya lajin sunne tubuji ko sunne nuji ko sunne lanu ci kan ko ma la paji awu tawassula ko a tuga je ta ga tawassuli a je ngole tawassuli da bana shari'a je da ne. wo ba duwa da sakwai da sun nuji ta wasu liyo na sakwai da da na ya Allah ji kaza mi ya Rahman ji kaza mi ya Karim ji kaza mi ya Hayya Qayyum ji kaza mi ko ba duwa da sakwai waji ta wasu liyo tun kirki na wolo ne sakoto ba su na mike na ji kaza mi sakoto ba na fila na miji na ji kaza mi sakoto ba bulu bulu da miji ya manci na ji kaza mi ko waji tawassuli gani ga duwa ya zakirki wolo ba zakirki to ba duwa wai wani na je babu masu kun zanwaci don bai ji boci ya gara gan istiyara ya ji ya ga e a ga za ka zaunji boci za ka ji an ya zajo wani yi kini yozo zan boci wani ji gamanin so e ji ya za ji istiyara ji ci istihara oga na fila jin raka guba oga na fila raka guba ji ba duwa so ko so ko me waye kazan ko nga yun ga shi alkhairi ya miyo so ku li tabbatar wa ni so ko ga mu wa shi alkhairi ya miya ma so ko u ga gangani be mi na ga ga shi alkhairi na je gun cha shi alkhairi a ni gun be wato lawo wadda tabbatar wa ni a biya aduwa na ni sa sallan wune ko to telo jikiyo to lo ba su mugu ene ene yi su kala ne ga da wani be shi bai shimgan wani jiyo su yara jiya gashi in tafiya gwao to bocin wani jo eji ara ya za eji kiya eji ara ya za na eza wace eji gbochi zan wace eji tubu zan wace eji wani zan wace ciji kanale zan wace ce tafabi zan wace ce egbon ko zan wace matakada jin wani e bawon cagali niyo da sin nje jike wunce gwawo ranar jibe shi gan na suku daga nun kuro ga sawa zai ji gan na yi a zangi a ta biya biyu na suku a suke biya biya fana yi kan bai nan gan wuce wuce ji kun ji ya ja ni tiyara wuce ji wani ya fani yi ta wadi abin gutu nga ba su kun ya na ji tiyara ya ka ji ga ji shi nga wale istiyara mun wunji alaka benna ya ngo ga istiyara ji so ga benna ne mu lana na ni a ah, a ah. e bogo wa bi kiyo wa ke bi kiya ku bi iri ne no sai amma yanzu bai ta wasu yin gata mun waje ta wasu bi jayi nabi ko barakati nabi ko ko bi jayi kanan ngole nabi bibiya hadisin za ta altimullah fasalu bi jayi fa inna jayi da Allah azim ga aba ebe ga je ga a nabi ebe na mata imi a nabi e mata ya nabi wancin ba sako ga amma a nabi ga a nabi ga ala na tsaji ta wasu ba sako ba ga kullu zalika ngoto ibada ji lilaban zai fi kabaro na bai zai ja tsari ne bai ji mu ji ya wen dodo ga zawon ci ya goya ta kwa na shira kya ba kwa da alkhira da ya wai ngato ne bata shirkun shirku wa dalalun bi yi ma zan Allahu alkitaba wal arsal ar-rusul so ko cini ta fi ya so ko matutuci to tun biya illa li butali sai bwa da lai hunci ya nyaya wa ibadatu juzuriya ma lajjaru ja luaya wa tafsirul qulubi min a'malai ma tazu daga yidin najo nye gbowe soko buji wa yaɗo soko buji wa waybeyo soko buji wa dabbo ngo diga na ko alkhairi we wo yusoku sheri we bichi wo yusoku eji we wo yusoku inyi we wo yusoku lafiya we wo yusoku ge da samba ma ge da ma ge gbashi ma ge ma ko ge lo baza ne na gundu ma an da shiga alozu ko nga wa da da sacin da sahun ba mun bobe zo to eh, da waje ba ina ta tsayar na ji ku lai azabun alim ko ko ku a yes ni ga li yes ga na ga ga yes ba ma na kuma ga yi nawa bai liyo ga ke ga ji mana ga ji ki mo ga lo mo o le ne pa ta we ki o mo yi no le ne pa ta we ki o ne ne ji de de anu wata tun kulubi mini amma na yin maliya ke wuce ya lugwa ibn zan ga tele ne kaga waye jinna masiba ga aje waje abin zan ga tafi ku mun tafi sun to din a a wala hawla wala quwwata illa billah shi da dabara yi mai da kagba sai da ce shi ya ga ce ala ba wa murakabati ruhaniyatihim idza mufuji murakaban rawani yingo yoga dan wace da ba ya ga rawani yan malaika kaza ko rawani yan kaza ko rawani yan hmm ma ne yanzu su witness yanzu su chuli o da ga ne zan wace shi shi wa sai su ne ne cha ga oge oge ji adwan lo wa abele yin ci ya rauka ya ilu ya sadu ya ilu ya rauka ya ilu ya sadu ya ilu ngo wa sai ju dubu 30 da ngo ji wace sai bau wagu ba cha du kazo ga jo be kazo ga jo be kazo ga be kazo wa le kazo e kazo no ga le ko ga jo ba dwa kazo ne cin murado ga ji biyawa ko ja be da zanu ce ga ko ku gila shi ko mangalagi in zakan gina lawo ya tsaro yana kuna laji ba li yaran mun fuci no wuce wule mutu ya laɗi mun ya laɗi sun to wale yi na amma wa labari ta wale yin mai su shirka ji ba da yin mutum ji shani inda ce wajen abili a ga a ga sai ta haya ko a ga kiyin haya ko a ga kaza kaza da ta ko a ga ta ko ko a dokumentin da ta a ga alo san shi ci in ci a yi ci in ci a jin da ba dabu na galibin ci cirewa lashi wani doci mangara wani doci mangara wani doci lashi ke mura da gbon shi mun ci mangara lati sai mun ci yaran ko fubo wani doci mangara ya kan sanan jage zu su cin wule mu je yan laɗe ya yi wuce jafe ba su na jenu ne jafe ba yana ke kakayi jagato wale za ya yi ungan wale zagato gaji ungan kaza ko ki unga wule ta kada ndo ce ko wale fal ko wale jiya ko ko wale kaza ya wuce ba iri kaza ungan shi kenan ayo to eh kaza wani ya ne ba kaza buco yana bata shirka jiyo bilin ba su kai beji ne ji tawidi yanzu lalace ne ka gani Allah wa ala subhanaka allahumma bika wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka